liman ya umarci a hukuncin da ya yanke alkalin kotun tarayya da ke kano mai shari'a abdullahi muhammad liman ya umarci da a jingine waccan dokar da ta sauke amina ado bayero da sauran sarakunan karaye bici gaya da kuma rano kotun ta tarayya dai ta umarci da a jingine dukkanin matakan da gwamnatin jihar ta kano ta ɗauka na sauke waɗannan sarakuna daga mukamansu Majalisar Dokokin Jihar Kano dai ta yi ma kan dokar inda gwamna Abba Kabir Yusuf ya zartar da ita inda ya sauke Amina Ado Bayero a matsayin sarkin Kano. Gwamnan Kano na wancan lokacin Abdullahi Umar Ganduje dai ne ya yi wa dokar garan bawul. ya kirkiro karin masarautu hudu da ta Kano suka zama biyar a jihar a lokacin yana gwamna a shekara ta dubu biyu da ashirin. Waccan dokar da Ganduje ya yi wa garan bawul ce ta kuma sauke Muhammadu Sanusi na biyu a matsayin sarkin Kano. Gwamna Ganduje a wancan lokacin ya nada Aminu Ado Bayero a matsayin sarkin masarautar ta Kano. Bayan da jam'iyyar NNPP ta kafa gwamnati a jihar a zaben shekarar dubu biyu da da ashirin uku, gwamna Abba Kabir Yusuf ya gabatar da bukatarsa a gaban majalisar dokokin jihar, inda yake son ajiye waccan doka da Ganduje ya yi a koma yadda ake a baya. ma'ana a soke masarautu hudu kuma a cire Aminu Ado Bayero a sake nada Muhammadu Sanusi na biyu a matsayin sarkin Kano wanda aka yi hakan ba tare da bata lokaci ba To amma ɗaya daga cikin masu zaben sarki a masarautar ta Kano Aminu Babba ɗan Agundi wanda shine sarkin dawaki babba ya garzaya kotu yake kalubalantar matakin na gwamna Abba. Alkalin kotun mai shari'a Abdullahi Muhammad Liman ya yanke cewa gwamnatin jihar na sane da hukuncin wucin gadi da kotun ta bayar game da batun sauke sarakunan amma ta ƙi amfani da wannan hukunci na wucin gadi DCL Hausa. Ya ka samu waɗannan kuɗaɗe? Yadda na samu wannan kuɗaɗe yayin da muke ƙoƙarin tafiya ibada sallah harami sai na ga wannan jaka a ƙasa to tunani na ko na irin mutanenmu ne mata wanda muka zo da su daga jihar jigawa da yake layin mu ɗaya na ficewa sai na ƙoƙarin ɗauka in mun dawo sallah za mu zo reception mu yi cikiya to lokacin da muka dawo daga masallaci bayan na zo ɗaki na buɗe wannan kuɗi sai na ga ai kuɗin ya fi ƙarfin maganar mu ma so da naga kuɗin ya fi ƙarfin magana mutum da totally ba ma na Najeriya bane kuɗin sai nayi kokarin yi wa shi PRO na Pilgrim ɗin mu magana so bayan na masa magana sai ya haɗa ni da shi Director General na Pilgrim ta jihar Jigawa muka yi magana da shi na gaya masa to ga halin da ake ciki ga shi ga abin da na amma ni ba zan ma iya rike shi a wuri na ba sai ce a'a na bar shi a wuri na ai babu wani abu Allah ya ga zuciyata soyayyar ya ni dai na bar wannan kuɗi a hannuna har aka kammala aikin hajji bayan an kammala aikin hajji ya ce min to yau za mu zo a samu shugabannin nakon a sanar da su ga halin da ake ciki kuma za a karɓi wannan kuɗi daga wurina za a yi ƙoƙarin neman masu wannan kuɗi duk daga ƙasar da suke sha Allah zai koma su na ce to na ji daɗi sosai wanda kuma shine abin da ya faru a yanzu muka zo aka karɓi wannan kuɗi kuma ina cike da farin ciki da jin daɗi ganin yadda wannan al'amari ya faru. Kai baka da bukatar kuɗaɗen ne? Kai ka da bukatar kuɗaɗen? A'a, ai duk ɗan adam yana da bukata to amma abin da ba naka ba dole ka ji tsoron Allah. Kuma shi aikin hajji ai guri ne na ƙara neman imani da jin tsoron Allah. Mai amfanin kai amfani da abin da ba naka ba. Ai a zuciyarka ma za ka ji babu daɗi. Ai ba zai yiwu ba. wajen ana magana dala ɗari takwas ne da ma kuɗin ƙasar rasha hmm. ko nawa ne wallahi ban da buƙatar su in sun kai dala dubu wallahi ban da buƙatar su ya ka ji abin ka da ka samu kuɗin akwai ka samu wani wasu wasa wani karan da kuɗin ne lokacin da na samu kuɗin hmm. na ji ba daɗi sai da ne da na sani ma mai da kuɗin inda na ɗauka to sai nake ganin bai kamata ba sai ya sa na samu shi PRO namu ne masa magana to daga baya kuma sai muka yi magana da shi DG din sai ya ce min na yi hakuri na kwantar da hankali na ai Allah ya ga zuciyata ba da niyyar wani abu na ɗauki wannan kuɗi ba so in an gama aikin hajji za a yi maganan Allah da za a karɓi wannan kuɗi kuma za a bi hanyar da ya kamata a samu masu wannan kuɗi na ce to alhamdulillah wanda kuma ne abin da aka yi yanzu ka ce kai dan jihar Jigawa ne amma wace karamar hukuma a Jigawa ni dan jihar Jigawa ne daga karamar hukumar Dutse cikin municipal kuma ni ma'aikacin rediyo ne a yanzu haka ma ni director marketing ne na gidan rediyo jigawa ka taɓa tsantar irin waɗannan eh, wato kuɗi eh, haka misali da suka kai irin wannan dama ne na taɓa tsanta eh haka a ban taɓa tsantar kuɗi kamar yadda suke haka ban taɓa ban taɓa ya wannan karama wannan na ji daɗi sosai wallahi don ya fi a ce an bar min kuɗin ba na ji daɗi sosai ya fi a ce in rike kuɗin ma yadda na ji daɗi a raina da zuciyata. Ko kusan abubuwa suna zuwa da darasi da kaga kuɗin nan ka ɗauka ka miƙa wa hukumomi kai wanne irin darasi kake ganin ya kamata al'umma ta ɗauka? Eh mutane gaba ɗaya a koma ga Allah kuma idan aka koma ga Allah wannan shine jin tsoron Allah kuma imani babu wani abu da zai gagari dan adam domin Allah shine kowa mai komai duk abin da za a yi shi dan Allah ba za a sha wahala ba kuma Allah zai taimaki dan adam a kansa Zan kai shekara hamsin da biyu a rayuwa. Lahi ‘yan uwa, katumar littafin mimiya kenan na shehu Malam Tijjani wanda ya yi wa shehu Ibrahim Allah ƙara masa yadda wake da kuma isar da wannan saƙo zuwa ga Alhaji Abubakar ɗan gaske wanda ɗan uwanmu ne masoyin manzon Allah wanda a cikin lamarinsa attajiri ne ɗan kasuwa mai kuɗi mai rufin asiri wanda Allah ya kintsa soyayyar manzon Allah wanda duk abin da ka ce mai dan manzon Allah tun Allah yadda zai yi maka ko menene a rayuwar duniya har ya kai da yana shirya maulidi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara a gidansa to sai aka samu waɗansu daga cikin al'umma wanda suka kusance shi suka yi ta ƙoƙarin tusa masa waɗansu ra'ayoya na ɓatanci ga maulana shehu ibrahim radiyallahu ta'ala anu saboda waɗansu abubuwa da 'yan hakika suke aikatawa bacin shi Ibrahim ya ce Allahumma inni bari'un mimma sana haula duk wanda yake jingina kanshi zuwa gare ni yake aikata waɗansu munanan abubuwa wanda suka saba wa shari'a shehu ya ce babu ne babu su to da haka sai suka dan sami wani ra'ayi saboda me kusancin shi da suka yi sun samu kusantar shi suna ta tura mai har ya zama tsakanin shi da shehu Ibrahim kamar akwai wani dan takaddama da abin da ya kama da haka a matsayin shi na batijjani ko masoyin manzon Allah mai yin maulidin manzon Allah sai muka ga bai kamata a ce mu koma gefe muna mai raddi ko muna zagin sa ko muna mai habaici ba saboda mutum in baka je kusa da shi ba za ka san ko shi waye ba in baka jawo shi a jiki ba shi ma ba zai san abin da ake nisantar mai ko waye ba to sai muka ga mu hanyar da za mu bi mu jawo shi a jiki shine mu faɗa mai baitotan da ake fassara mai a baibai mu kuma sai mu zo mu fassara mai yadda malaman mu suka fassara mana mun fara karatun littafin mimiya wanda su ne mu'assasin abubuwan da shi wanda yake zuwa ya same shi ya karanta mai waɗannan baitota don ya ɓata shi Ibrahim yana fassara su a baibai domin fara tun daga farkon littafin muna fassarawa yadda malaman mu suka fassara ga shi yau Allah ya kawo mu har katman wannan littafi ko babban farin cikin mu shine a bayan mun fara karatu wannan littafi zuwa yau mun samu wani sabon bidiyon Alhaji Abubakar dan gaske inda har ya sa waƙar Shehu Ibrahim yana cikin shauƙi da farin ciki yana sauraron wannan waƙa alhamdulillah kaga wannan shine abin da ya kamata ne mun samu nasara ko mun samu natija ko muna so mu faɗa maka Alhaji Abubakar dan gaske shi Ibrahim din masoyin Annabi ne bai taba kaucewa a hanyar manzon Allah ba kuma in ka lura manya-manyan malaman garinku da shehunan ku Alhaji Abubakar dan gaske zaka samu gabaki ɗaya sun sallama ma shehu ba yadda za a yi shehu ya zo Kano a ce duka malaman Kano kuma akan bata yake amma duka malaman Kano masu ilimin Kano su bi su sallama mai ba zai yiwu ba akwai dai wani ilimi da ya zo da shi ne wanda ana ce mai ilimin tasawuf wanda ho Ibn Taymiyyah ya ce idan ka ji maganganun sufaye kada ka yi ƙoƙarin ɗauka da mummunan ma'ana a'a ka tambaye mu abota abin za su yi maka bayani kamar yadda muke warware waɗansu daga cikin baitotan da yama waɗansu nauyi alhamdulillah alhamdulillah yan sai ya muku wannan bidiyo ku gani wanda na tsinci wannan bidiyon a social media kuma na yi bincike iyakan bincike kuma na yi tambaya an tabbatar min da wannan bidiyon sabon fita ne wanda shi Alhaji Abubakar dan gaske ya sanya da kansa yana sauraron waƙoƙin Shehu Ibrahim to kaga alhamdulillah natija abu an fara cin nasara a kai kuma Allah ya tabbatar da mu a cikin soyayya mu abin da muke muradi kar ka ki kowa duk masoyin manzon Allah ka so shi ko matsayin shi na masoyin manzon Allah ba za mu kore shi ba musamman tun da yana yin maulidin manzon Allah za mu jawo shi bashiru wala tunafiru yassiru wala ta'siru ban sanya muku bidiyon ku gani bari ku gani Tugu na san shehu ne dan shehu yana san annabi amma da ya bar annabi shehu guda ba zai tawaka irin haka ba. Cikin barsalai jama'a ta alhamdulillah yan uwa wannan yan uwa wannan Alhaji Abubakar dan gaske kenan inda yake sauraron yaban shi Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu kuma yana jin daɗi yana farin ciki to alhamdulillah kaga da'awa ta yi nasara kuma mun gode ma Allah Allah ya kara haɗa kanmu musu ya annabi janawa kuma muna godiya ga Alhaji Abubakar dan gaske wannan kasida ta Shehu Ibrahim da ka saurara kuma muna so duk sanda muka karatu akan Shehu ka saurara ka je yadda Shehu yake daga bakin mu ba wanda suke kore ma kansu Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu ba za mu ci gaba da karatunmu na miniya wanda yau za mu kataman wannan littafi ma'ana mun sauki shi kenan kashi na biyar zuwa ga alhaji abubakar ɗan gaske Shau malam tijjani a bayan ban manta ba ya ce wijihata jami'in wa farkin na atuhu donar dawami wijihata fuskokin nan guda biyu na jam'in na haɗawa wa farkin da rabawa na atuhu kamanninsa ne shi shehu ibrahim radiyallahu ta'ala an daumar dawami tsawon zamani an mita ko shehu ibrahim allah ya kara masa yadda fuska ta shari'a za ka same shi kwararre ne a wannan wurin baya bari a wuce shi fuska ta hakika abin da ya shafi abubuwa na tauhidi in an ce hakika a wurin sufaye shine kaga duk abin da ya same ka karka jingina shiga kowa sai Allah shine iza kanatul aqdaru min malikil mulki fasiyanu indi ma yasiru ma biki inda abu ya same ka ko mai sa farin ciki ne ko mai sa kuka ne ka gane daga Allah ne wannan shine hakika wannan kuma ita ce asalin tauhidi zaka jera cewa idza ra'aita mazharal jamali la ta daga warda mazharal jalali idan jalala ta same ka kada ka girman kai idan jamala ta same ka kada ka girman kai ma'ana kana cikin farin ciki da annashuwa da buɗi idan kuma damuwa da masifa ta zo ita ma ka ɗauka wannan shi ake cewa haƙiƙa wannan shi ake cewa asalin tauhidi ita hakika asalin tauhidi ce to zaka samu shi Ibrahim ta jam'in wa farkin fuskokin nan na ainihin haɗawa da rabawa na atuhu kamanninsa ne inda shari'a take nan ake ajiye ta inda hakika take nan ake nan nan ake ainihin ajiye ta mai tsawon zamani sai ce littajalli a littalaki saboda haɗuwa littajalli saboda ainihin tajalli wata jalli hilmudami da kuma tajallin shehu mai dawwama an fahimta ko da kuma tajallin shehu mai sai ce kullazi haƙƙin habahu duk ma abocin haƙƙi zaka samu shehu ya masa kyauta haƙƙahu ta haƙƙinsa duk mutumin da ka sani an fahimta ko yana da haƙƙi to shehu bara yakan ɗauki haƙƙinsa ya basu ba tare da an tauye masa haƙƙi ba ma'ana kowane irin mutum shehu na girmama shi a wasu gwargwadon darajarsa shine ma'ana kullu zai haƙƙin habahu an gane ko litalaki saboda talaki wani tajalli saboda tajalli wata jallihi da kuma tajallinsa almudami wani mafi mafi ainihin dawwama kullu zai haƙƙin dukkan ma'abocin haƙƙi habawu zaga shehu ibrahim na bashi haƙƙahu haƙƙinsa hasbal maqami daidai da sa shehu ibrahim baya wulakanta karami baya wulakanta babba shehu ibrahim baya zaben wani ya fifita shi akan wani kowanne ana bashi haƙƙinsa mahu bi kudubun ah, mahu bi kutubun ibazal kutubil bi fi ma hobi ba a ba wani kutubi kyauta ba ki ba misalin kyautan zal kutubi na wannan kudubin duk wani kutubi da ka sani ba a mai kyauta irin kyautar da aka ma Shehu Ibrahim ba fi ma ayyam a cikin kwanakin da suka wuce duk kwanakin da suka wuce in dai ana maka maganan wanda ya kai makamin kutubaniya ne to an ba shehu abin da ba a ba sauran ba domin shine sayyidul aqababi shugaban kutubai na zamanin sa nuruhu hasken shehu ibrahim shamsu yadda ka san hasken rana ne inda ka je a duniya yadda ka ga rana ana ganin ta wallahi sai ka samu shehu ibrahim sai ka samu shehu ibrahim duk duniya duk inda ka je siwa min zi sai dai ma'abocin makanta ma'abocin makanta shine kawai bai ganin rana to haka ma'abocin makanta shine kawai bai san shehu kuma in ya ga shehu ba zai bi shehu kuma baya san shehu awo ami ko mai jawo makantan da gangan mai jawo makanta ya je tsokar idanun shi da gangan to shine kawai ba zai ga shehu ba kuma shine bai san shehu ba kuma shine ba zai bi shehu ba an gane ku ainu ismin shobran shine asalin suna ainu fi'ili shobran shine asalin fi'ili ma'ana ainihin suna shi ibrahim shi shine asalin sunan in ana kiran mutum da kudabi ko ana kiran mutum da gausu in ka samu shi ibrahim shi ya dauki wannan asalin sunan kudabi na hakika gausi na hakika na hakika ainu fi'ilin shi shine asalin aiki in kana neman aiki na Allah mai bin Allah aiki na a cikin wannan makami na qurbaniya ka samu shehu magana ta kare an gane ko ainu harfin shi shine asalin harafi harafin aikin ma shehu Ibrahim shine harafin aikin littamami wurin cikawa Da wani aiki da ta so na alkhairi zaka samu shehu Ibrahim gaba gaba yake wurin cika wannan aikin sai ce ramzuhu alqur'anu nunin shehu shehu ba shi da wani abu da yake nuni da shi da ya wuce alqur'ani shine ma'ana ramzu nunin shehu shine alqur'ani fahawa shi ibrahim shine ma'anan muktada alfin shine ma'anan yankewa zartar da alfin walami shine ma'anan zartar da alfin da lamu awwadul azalati shi ibrahim shine awwadul azalati farkon ainihin azalin bayyanan soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin bayi a wannan zamanin to shi Ibrahim shine awwadul azalati farkon azalin farkon azal ɗin soyayyar manzon Allah na wannan zamanin babu kamar shehu an fahimta ko sai ya ce majala shi Ibrahim shine shine mai bayyana aini sirrin iktitami wani sirri da yake ɓoye shi Ibrahim shine ya bayyana wannan sirri na soyayyar manzon Allah na gano ainihin sirrin Allah tabaraka wa ta'ala ya malazi ya mafakana inna hadal abda lalle wannan bawan shi ma'ana malam tijani kenan ma'asurul asami kamamme ne na laifuffuka kamamme ne na menene na laifuffuka an ɗaure shi an dabaibe shi da menene da laifuffuka da da'un wannan bawan mai suna malam tijjani a tattare da shi akwai rashin lafiya udalun mai wahala warkewa mai wahala udalun mai wahala zahirin gata nan a bayyane ma'azikti duk da wannan ɓoyewan ainihin rashin lafiyan a bayyane take yana da damuwa